جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى waɗannan matakan su ne aljannatai na zama dindindin waɗanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin gine-ginensu za su zauna a ciki har abada kuma wannan shine sakamakon duk wanda ya tsarkaka daga kafirci da sabo